Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Muradin Bismillah ar Rahim, mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya, inda a yau za mu fara karanta muku wani labari mai taken kwantan bauna wanda na Halima ta wallafa. Da fatan za ku biyo mu don jin abin da wannan labari ya kunsa. Masarautar Azare da ke Katagum da ke jihar Bauchi Dare ya yi duhu ya mamaye gari, ko hannunka ba ka iya gani saboda yadda garin ya yi duhu matuka, ya yi tsit, ba ka jin motsin komai, ko ba faɗa maka ba yanayin garin zai tabbatar maka da dare ya tsala. Mata ne guda biyu suke tafiya da sassarfa cikin siririyar hanya mai ɗauke da ciyayi da shuke-shuke, ba ma kamar wacce take a gaba. ta bayan biye take da ita duk inda ta jefa kafarta ita ma nan take saka tata hasken wace balbal suke hangowa a gaba hakan ya saka ta ƙara ƙaimi wajen sassarfa har suka iso inda suka hango hasken ta kalli wacce take bayan ta tace dakata a nan cikin girmamawa ta ce an gama ranki ya daɗe ki fito lafiya gaba ta yi zuwa inda hasken yake da sauri kamar za ta kifa domin burin ta kawai ta isa wajen dutse ne babba a wajen sai yadi kalar ja da aka yane dutsen da shi Da kawunan rago a sakale an yi ado da su, wasu suna zubar da jini, wasu sun fara bushewa, wasu kuma sun zama ƙashi. ba ta yi a ƙasa ta ce ta haifi yara maza har guda uku a lokaci ɗaya. Yadda take faɗar maganar muryar tarawa take yi, kana ji ka san tashin hankali da ɗimauta take. Ba za ka ɗauka akwai halitta a wajen da take ba, saboda yadda wajen yake da duhu sosai. A ci balbal ɗin a farkon wajen take kana shiga ciki babu haske. Dariya aka yi, sannan aka ce ba na faɗa miki daman za ta haihu ba, Mun riga da mun ga hakan za ta haihu kuma 'ya'yan za su girma, ya faɗa cikin murya mara daɗin sauraro, mai ba da tsoro da firgita wanda yake sauraranta. Abin mamaki ba ta tsorata ba, sai sake gyara zamanta da ta yi ta ce, ya zan yi, ba zan iya jure hakan ba ko kaɗan, ka nema min mafita kai ne ƙarfin gwiwata, idan 'ya'yan nan suka girma na shiga uku, me kike so a yi wa yaran, a kashe su? a haukata su ko ku a lalata rayuwarsu ta gobe ko kuma a juyar da tunaninsu a sace su kike so a yi wanne kike so a yi musu a ciki ko wanne kike so za mu taimaka miki Ɗaure fuska ta yi alamar rashin imani ya a zuciyarta cikin kakkausar murya ta ce ba na so a kashe su ina so su rayu su ɗanɗana irin kalar rayuwar da na tanadar musu ba na so su haukace saboda so nake da hankalin nasu amma su kasa sarrafa shi domin da natsuwarsa nake buƙatar su ba na so a sace su domin a gidansu nake so su tashi inda suna ji suna gani su da gidansu sai bare ya fi su daraja da muhimmanci a cikinsa ina so su rayu amma kowanne a san abin da za a saka masa wanda dalilin hakan suna ji suna gani sarautar za ta fi karfin su nan gaba ba na son jinin rabi ya yi wani kwakwaran motsi sai na so ba na so jinin ta ya ɗaukaka a duniya yadda take jin tafi kowa ina so a nuna mata ita ɗin ba kowan komai ba ce face farcen susa a wajena ya kuma sakin dariya mai munin sauraro ya ce ki ɗauka wannan an gama ki jira girman su Kowanne a cikinsu za ki ga da kalar ɗabi'ar da zai tashi, ni ne na ce zan yi, in na faɗa ba na fasawa sai na tabbatar, amma da sharaɗi. Murya na rawa ta ce, menene sharaɗin, komai zai faru daga baya babu ruwanmu, aikinmu mun riga mun yi, in kika ga wani canji to ki tabbatar kin saba abin da zan faɗa miki nan gaba. Farin ciki ne ya mamaye zuciyarta ta ce, na amince da kowane irin sharaɗi ne, duk wahalarsa, duk ƙalubalensa, duk tashin hankalinsa na amince zan yi. godiya nake inda kai ba zan taba zubar da hawaye ba ni na sani tashi ki je abin da kike so zai biyo baya a firgice ta miƙe da sauri ta juya ta bar wajen da sassarfa zuciyarta cike da farin ciki ta samu cikar burinta Sarki Dr. Nasir Sa'ad Muhammad shine sarki na goma sha uku a masarautar Azare da ke cikin garin Bauchi a arewacin Najeriya. Jika ne a wajen mai martaba sarkin Azare Muhammad Nuhu mahaifin sarki na goma sha ɗaya. Mahaifinsa sarki Sa'ad shi ne sarki na goma sha biyu a yankin Fulani. Bayan shi sai Nasir Sa'ad wanda ya kasance na goma sha uku. Yana da tarin ‘yan uwa da dama wanda suka hada da ‘yan uwa ɗaya uba ɗaya da kuma ‘yan uba. Shi kaɗai Allah ya zaɓa a cikin su ya baiwa sarautar Katagum. Duk da tarin ‘yan uwa manya da yake da su, Sarki Nasir Sa'ad sarki ne mai ilimi da wayewa a matakin boko, yana da matakin PhD, a bangaren addini ma ba a cewa komai domin ya yi zarfi a wannan ɓangaren. Shugaba ne mai ilimi da kuma adalci da sanin ya kamata da tausayin talakawansa ta kowace fuska, baya lamuntar zalunci ta kowane bangare ko waye kai ko kuma ɗan waye kai yayi ba daidai daidai ba. Masarauta za ta hukunta shi, sai dai idan an ɓoye labarin ba a bari ya zo kunnensa ba, yana da yawan taimako da sadaka musamman ga waɗanda ba su da shi, ‘yan matan da za a yi wa aure babu kayan ɗaki yana ƙoƙari wajen yi musu, don dama can mai kuɗi ne ba da aljihun gwamnati ya dogara ba. Wani dalili ya sanya mutanen azare da kewaye suke matuƙar ƙaunarsa da shi da iyalansa baki ɗaya. kowa fatan alkhairi yake masa saboda idan alkhairinsa bai same ka ba to lallai zai samu waninka Matansa uku babbar cikinsu ita ce Fulani Sa'adatu kuma ita ce uwar gidansa auren saurayi da budurwa suka yi tun kafin a bashi sarauta ta aure shi suna da yara biyar hudu mata ɗaya namiji wanda ya kasance shine karami a cikin yaranta mace ce ma kira a bayyane za ta nuna maka duk duniya babu wanda take so sama da kai amma a ɓoye ta fi kowa cin dunduniyarka burinta guda ɗaya ne tal yadda ɗanta namiji ya kasance karami ba zai gaji sarautar katagum a wannan lokacin ba kada wani ya gada a cikin 'ya'yan abokanan zamanta Matarsa ta biyu ita ce Fulani Rabi'atu, ‘yar sarki kuma jikar sarki sannan matar sarki. Ya ce a wajen sarkin Kano, wanda mahaifinta ya gaji sarautar a wajen mahaifinsa, ya aure ta ne bayan an bashi sarauta ba da jimawa ba. Mace ce mai izza da kasaita da nuna zallar iko akan komai. Maganarta da yanayin takunta, kasan jinin sarauta ne yake yawo a jikinta, fara ce tas kyakkyawa. domin ta bangaren mahaifiyarta kyawawa ne sosai tana da ilimi a waye take idanunta sun buɗe kar take kallon kowa domin duk wata harƙalla ta gidan sarauta ta santa dan a gidan ta tashi yaranta hudu maza uku mace ɗaya haihuwarta uku kacala duniya domin haihuwarta ta farko yara uku ta haifa duka maza bayan su ta sake haifar wani namijin Allah ya yi masa rasuwa daga nan ta haifi mace a wannan haihuwar ta dakatar da haihuwa a cewarta ta samu abin da take so Domin a ganinta da tunaninta, haihuwar ‘ya'ya maza a gidan sarauta shine riba, yaranta su ne manyan maza a kaf gidan, kasancewar waɗancan mata ne kuma sun yi aure, nata su ne a kan gaba, komai za yi na sarauta tabbas da su za a dama. Ta raba ‘ya'yanta da ‘yan uwansu, ta keɓance su waje ɗaya, har ta kai ta kawo. Da ɗaya a cikinsu zai ga yaran ‘yan uwansa mata, ba zai gane su ba, sai dai su su gane su. Saboda ba su san su sosai ba, babu zamanci a tsakaninsu samsam, a ganinta ba daidai suke da su ba, nata daban suke. Fulani Rabi Rabi'atu babban burinta a rayuwa bai wuce ta kasance babar sarki kuma kakar sarki ba. Burinta ɗanta ya gaji sarautar garin Katagum ya mulke ta yadda ta tsara masa, sannan jikanta ma ya gada. Ita ce za ta yi mulki domin yin take so komai ya tafi sai abin da ta ce shi sa ta samu mafi soyuwa da yi mata biyayya a cikin yaranta wanda ya fi ilimi da kuɗi a hannu kamar ba matashi ba to sai dai me manyan mazan da suka kasance guda uku sun kasance dukkaninsu ba su da qualities ɗin da za a ba su ragamar al'umma amma duk da haka ba ta haƙura ba kullum gani take yaranta su ne za su gaji sarautar ko da ba sa so. Ko da tsiya ko da tsiya tsiya sai hakan ta kasance. Fulani Raƙayya ita ce matarsa ta uku, mace mai sanyin hali, wacce bata ɗora ranta akan abin da waɗancan suka ɗora wa kansu ba. ‘Ya'yanta hudu ita ma Mata uku namiji guda ɗaya tal ita ma, kuma shi ne ƙarami a cikin 'ya'yan nata, duka manyan matan sun yi aure ɗaya ce ta rage a gabanta. Babban falo ne na isa da girma da kuma ƙasaita da alfarma. Kana kallon falon kasan na manyan mutane ne masu takama da aji da kuma sarauta. Domin kuwa kalar adon da aka yi masa da kalar kujerun cikinsa, kana kallonsa kasan ba na talaka ba ne sai na mai arziki, arzikin ma irin na 'ya'yan masarauta. A zaune take ta ɗora ƙafarta a kan filo, mata guda biyu suna matsa mata ƙafafunta a hankali, hannunta riƙe da waya tana daddannawa hankalinta a kwance, farace sosai mai kyau Kana ganin ta ka san ta manyanta amma kasancewar kuɗi da hutu bai nuna ba. In ka ganta ba za ka ɗauka tana da manyan yara ba. Mulki ƙasai, ta Izza ko kula ya ratsa jikinta sosai don ko yanayin da take danna wayar ma da Izza take yin ta. Maza uku ne masu kamasak da juna samari matasa masu jini a jika su ne suka shigo cikin falon nata da sallama. Akalla za su yi shekaru ashirin da tara zuwa talatin da haihuwa. Dogaye ne kyawawa masu kama da mahaifiyarsu Masu zagayayyen gashin baki a fuskarsu farare ne dukkaninsu kana kallon su kaga ‘yan uku domin kamar da suke taɓaci musamman guda biyu a cikinsu babu abin da ya bambanta su sai a dange mu dukkaninsu manyan kaya ne a jikinsu iri ɗaya na sarauta sun ɗora riga mai zanen sarauta a sama Kowanne da kalar tasa sun yi kyau sosai sun amshi jikinsu, duk da yanayin fuskar kowannensu ya bambanta. Zubewa bayan gabanta suka yi suna kwasar gaisuwa, amma babu wanda ya kula su a cikinsu. Ƙasa suka zauna kusa da ƙafar mahaifiyar tasu suka gaishe ta a tare. Ta amsa tana kallonsu murmushi take yi tana kallon su, alfahari yana sake mamaye zuciyarta. Kowannen ɓangaren ta san ta yi wa abokan zaman tafintinkau, ita ce da gida, ita ce da katagum, ta kalli bayin nata sai jikinsu ya fara kyarma suka miƙe suka fita da sauri, domin yanayin kallon da ta yi musu sun fahimci me take nufi. Tun da zana aiko ku zo dukkaninku. sai yanzu kuka ga damar fitowa, wanda yake nan na waya ne ya ɗago ya kalle ta ya ce, Allah ya huci zuciyarki, lokacin ina wanka ne. Hararsa ta yi jin abin da ya ce, ta gane waye a cikinsu, ta ce ko dai kana waya da ‘yan matanka, bai ce komai ba ya ɗauke kansa ya kalli ƙasa, girgiza kai ta yi kafin ta kalli na gefen ta ce, Kai na san daman in dai kiran ya zo wajenka za ka iso, Kai ba na jin ka haidar, ta faɗa tana kallonsa. Asad ta kalla wanda yake kallon ƙasa yana wasa da gashin kafet ɗin falon da farin hannunsa mai ɗauke da azurfa kalar golden ta haska hannun nasa sosai shi kansa hannun nasa abin kallo ne ta san ko me za a yi ba zai furta komai ba ko kallon su ma ba zai yi ba balle ya yi magana Asad ta ambaci sunansa Dago idanu ya ya kalle ta amma bai amsa ba, ta san dama ba zai amsa ba, hakan ya saka ta cewa, "Me yasa baka je zaman fada baɗa zu, Kansa ya mayar ƙasa bai ce komai ba. Ta ce, "Ba magana nake maka ba, me yasa baka je fada ba? A matsayinka na magajin wannan gida, ko hukuncin mai martaba bai zo ka ba ne?" Allah ya ja da ranki mama, ni ban ga dalilin da zai saka kina kiransa magaji ba. Bayan ni ne babba a cikinsu, baki taɓa kira na magaji ba, me yasa sai shi? Aliyu ya faɗa yana kallon ƙasa da alama ya gaji da jure yawan kiransa da magaji da take yi. Kallonsa ta yi ta ce, A hakan za ka zama magajin sarauta Aliyu? A hakan za ka mulki katagum? Shiru ya yi bai amsa mata ba, ta dawo da kallonta ga Asad ta ce, Ko ba za ka yi magana ba, na san kana ji na Asad, Dukkan wani abu da kake ji da shi a kanka, ka ajiye shi, ka dinga zama kusa da mahaifinka, kana fahimtar yadda tsarin sarauta yake. Kai kaɗai ne damar da nake da ita, na zama mahaifiyar sarki, ka san shi ne burina. ya zamar maka dole ka cika min ita rausayar da kansa yayi cikin muryarsa da bata fita sosai saboda taushinta yace Allah ya ja zamanin ki mama Ba na so dole ka so tunda ni ina so kai kadai ne bori na. domin cikin yan uwanka ga su nan a zaune duk kafi su quality kai mahaifinka ya zaba har ya farta kai zai bawa kujerarsa saboda kullum karfin sa karewa yake yi dole ne ka yi abin da nake so Asad ko kana so ko baka so rinza idanunsa yayi ya sake mayar da idanunsa ƙasa Aliyu da yake ji kamar ya shake wuyan Asad saboda bakin ciki yace mama wai me ya laifi na ne da ba za a bani ragamar rike magajin sarautar katagun ba. Asad baya so ni ina so me yasa ba za a bani ba ya faɗa a tausashe duk da ransa a ɓace yake bai bari yayi mata magana da ƙarfi ba saboda girman biyayya Ta ce saboda baka dace ba Aliyu ba ka da wadataccen ilimin addini banzayen ɗabi'unka na neman matan tsiya waye zai baka ragamar al'umma a hannunka har bayan gidan nan baka bari ba fa ba dan na saka an binne zancen baiwar da ka lalata ba na saka a mayar da ita ƙauye da yanzu mahaifinka bai hukunta ka ba shiru yayi bai amsa mata ba ta ja tsaki ta nuna shi da yatsa ta ce kar ina magana sarautar gidan nan ka sake saka min baki baka dace da ita ba kuma ba za ka dace ba Aliyu Asad shine magaji shine zai gaji mahaifinku shine zai mulki masarautar Katagun ba wai kai ba ran Aliyu ya kai kololuwar baci wajen baci ya cije bakinsa ya ce in kin yi min izini zan iya tafiya mama ta bi shi da kallo ta ce shi ka bani waje ba musu ko ya miƙe ya ce a huta lafiya ya faɗa yana fita daga falon zuciyarsa a cushe dawo da kallonta ta yi ga asad ta ce ka ji abin da na ce maka ko daga kai yayi alamun e ta ce shi ka je an jima zan neme ka miƙewa tsaye yayi bai ce komai ba ya fita aka bar haidar zaune a kusa da ita Haidar ta kalla ta ga yana murmushi ita ma ta yi murmushin ta ce Haidar Allah ya baka lafiya ba na son yawan ciwon nan naka ko kadan murmushi yayyace, ce amin mama Allah ya ja da ranki sai nake ganin da ki kyale dib da batun sarautar nan baya so daure fuska ta yi ta ce ka daina kiransa da kurma na faɗa maka rashin magana yake da ita amma shi ba kurma ne. sarauta kuma sai yayi da izinin Allah yace Allah ya huci zuciyarki ina neman afuwa numfashi ta sauke ta koma ta jingina da kujerar tana kada kafarta Babban burinta a rayuwarta a yanzu shine Asad ya gaji sarautar masarautar Katagum kamar yadda mahaifinsa yake son hakan. Ba ta son sarautar ta fita daga gidan domin matukar ta bar gidan nan za ta ci gaba da zaga dangin mahaifinsa ne maimakon 'ya'yanta da jikokinta. Dole ma Asad ya karɓi mulkin nan ko da baya so. Tunda har mahaifinsa ya furta shi zai bawa mulkin nan komai zai tafi yadda na tsara. Asad ko da ya fita Fadar cikin gida ya nufa domin amsa kiran mahaifinsa, tafiya yake a nutse, kana kallon sa izza da kasaita da takama ta gama ratsa kowane ɓangare na jikinsa. Kasancewarsa mai nutsuwa, sai aka yi sa'a, aka haɗa nutsuwa da sarauta, sai suka ba da kalar izza ta musamman wacce kafin ka samu mai irin ta sai ka tona da kire yake taka kafarsa saboda sarauta da ta gama ratsa jijiya da tsokar jikinsa kamar yana tausayin ƙasa haka yake tafiya bakinsa na motsawa a hankali yana furta kalmar ta zame masa jiki a koda yaushe wato astaghfirullah Zubewa aka yi ana gaishe shi, sai dai ya kaɗa kai kawai ko ya ɗaga hannu, amma magana ko da motsa bakinsa ne ba ya yi, sai lazumin da yake yi. Babu jimawa ya ƙaraso ƙaramar fada, ya san tabbas mahaifinsa yana ciki. Ya shiga da sallama cikin muryarsa da bata fita sosai, ga mamakinsa mahaifin nasa baya nan sai dogarai da alama bai jima da tashi ba. Barka da shigowa yarima mai jiran gado, barka da zuwa magajin masarautar Katagum, Allah ya tsare mana kai, ya kare ka daga dukkan makiyanka takawarka lafiya. Daga musu hannu yayi hakan yasa suka ja bakinsa suka yi shiru, ya kalli kujerar mahaifinsa ya kalle su. Nan take suka gane mai yake nufi, cikin girmamawa suka ce, mai martaba ya shiga ciki, suka faɗa suna sun koyar da kansu suna yi masa jinjina. Bai ce komai ba ya juya yana ji suna kwarara masa kirari, ya yatsa na fuska ya nufi babban falonsa na cikin gidan. Da gajeriyar sallama ya shiga, mahaifinsa na hango shi annorin fuskarsa ya bayyana, yana zaune ne su biyu kacal daga shi sai kanansa da suke ciki ɗaya, wanda ya kasancewan banka tagum suna tattaunawa. Karsowa waye da girmamawa ya gaida mahaifin nasa ya amsa yana faɗan. Asad zaki na barka da zuwa. Murmushi ya yi wanda ya ƙara saka fuskarsa annori da kyau ta fito da zallar ƙuruciyarsa amma bai ce komai ba wanda yake a zaune shi ma murmushin ya ce Asad ikon Allah mai martaba yana kallonsa ya ce ya aka yi ne Asad wani abun ne kuma Kai ya girgiza alamun babu komai, yana murmushi amma bai ce komai ba, in anjima ka zo ina neman ka, kai ya ɗaga kafin ya ce, to sha Allah zan amsa kira. Mahaifin nasa ya ce, za ka iya tafiya, ya sake dokar da kansa ya ce, godiya nake a tashi lafiya. Daga ka ya miƙe ya fita suka bi shi da kallo, kafin mai martaba ya ce, Mubarak, ya kake ganin ranar da na ajiye sarautar nan, Asad zai iya mulkin nan kuwa? Wanda aka kira da Mubarak ya ce, zai iya mana ranka ya daɗe, Allah ya ja zamanin mai martaba. Aikaf danginmu Asad shi ne ya cancanci kujerar sarautar Katagum saboda ilimi da halayensa masu kyau. A Madina fa yi karatun addini. Suka riƙe shi suka hana shi dawowa saboda tsabar ilimin da ya tara. ga na zamani kuma wanda ya samu. Allah ya ja da ranka. Ina jin an manta da cewar Assad shine wanda kasar Saudiya ta yi wa takardar shaidar zama ɗan ƙasa don kawai ba sa so su yi asararsa. Haka ne wambai. Amma ba ka duba yanayinsa na ƙin magana, ta yaya shugaba zai kasance baya magana da wanda suke ƙarƙashinsa. Sai ya ƙware fa sannan yake iya furta kalma guda ɗaya. Murmushi wambai ya ce, zai koya ne mai martaba. Allah ya ja da ranka, ai a haka ma maganar tasa ba kamar da ba, tun da ya dawo Najeriya ai yana magana, a can fa idan ba karatun alƙur'ani ba, to yana masallacin Madina yana limanci. Murmushi ya yi mai cike da izza kana ya ce, Sai yanzu nake ganin ganganci na wajen furtawa ‘yan uwana, Asad zan bawa mulkin Katagum, tabbas na yi kuskure a wannan bangaren da na bar abin a cikin zuciyata, da sai dai a ji na aiwatar da hakan kawai. Wambai ya ce, Allah ya ja da ranka, abin da ka riga ka farta ai ya wuce, sai dai dole mu dage da taya Asad da addu'a, don wannan maganar da mai martaba ya farta, wasu suna nan da ita suke kwana suke tashi, burinsa bai wuce su samu hanyar da za su kawar da shi ba don cikar burinsu. Mai martaba ya ce, Na san da wannan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 muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani Ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a wai tukunan ta yi